a barka da yake a lallai da aka yi ne sai ka taba daina kan kana ala kuma kace wanda ka taba daina to ina shiga ta fama ni kai ta kawa ina ruwan ku wannan sai ku sai ku ka ga mu ne zan iya ka san sa dan ka ga malam ba kana son munafiki wannan munafiki ne fa kakana na takwas gwangon yayi ya kuɗi motocinsa sun fi biyar ni ka gaya mun ƙarfi wai ni a zai wai ina ruwan kuma to wani banda sa ido na munafunci ne unguwa ne ruwan sa ido ne ko wannan fa na za a idan kawai dan ina yi ina dan nemo abin da zamu dan ci kai bolan na akwai sa'a wallahi akwai sa'a munafukai in sa ido sai da ku mutu wallahi Thank you.